na farko mm. hausa aka ce kul inna ma a'idu a'idukum bi wahid an taqumu lillahi masna wa qurada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum amma kowa yace sai an ce sai yayi sai ya fada sai an bida sai ya za ya amar yace ba zai taba yiwuwa ba da zaka tara mutum dubu kowa na da ra'ayi sai ai sabani yanzu zaka tara mutane ka iya duk ka iya daukar ra'ayin kowa kai aiki duk sa da ka shawarci wannan sai ga abin da suke gani duk sa da ka shawarci wancan sai a ce ga abin da suke gani in ka dauki dauki ra'ayin wannan sai aiki da shi wai sai suke baka karban shawara in ka dauki ra'ayin wata sai aiki da shi wai sai suke baka karban shawara ya za ka yi da al'umma ya za ka yi da kanka ya za ka yi da rayuwa kuma baya yiwa ka hada ka hada baki daya sai sai a kira masa manya-manyan muhajirai sai aka kira su fastasharahu sai sai me kuke gani ga dai abinda Abu Ubaida yake akwai annoba a cikin Sham wa akhbarahum anna al-waba'a qad waqa'a bi Sham fa fahtalafu sai aka samu sabani wannan suka ce aje ba komai akwai karfin imani wannan suka ce akul kar a shiga kuma mu je mu saka kanmu cikin halaka wannan su faɗa wannan su faɗa sai na umar ce ku tashi ku tashi ku tashi فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه ce ka zo dan ka je shamu dan me za a koma me yake ce annoba a shiga وقال بعضهم في وجهه مع معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء وجه كما كان تارد من يمن ينصحب من ذا الله بما غني أجي أسكد سسوانا أن نرى على كدس wannan su fada wannan su fada yanzu ra'ayi ya zama biyu kenan za a iya yin aiki da duk to da ya ɗauki wannan yayi wayan kan sai baya karban shawara da ya ɗauki wancan yayi wayan kan sai ne ba za su yi adalci ce bai karbi shawara ba baya karban shawara ka san akwai mutum tsakanin bai karbi shawara ba da baya karban shawara an mai da shi sifa ke na saboda rashin adalci mun gane ko فقال ارتفعوا عني sai ku tashi ku kutashi ku tashi an rasa samun daidaito yace ku tashi ba ya jira ra'ayin ba ثم قال ادع لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الحج ليس أكثر دتاوى قريشاوى آه. فقال ثم قال ادع لي الأنصار an gama da Quraishawa sai ke ku kirawo min dan sarawa mutanen Madina mu jira ayin fada autuhum sai aka kira su fastasharahum sai ne sai ya nemi shawara fasalaku sabil al muhajirina wa ikhtalafu qatilatu wani kace an zo dan wani abu dan me za a koma a shiga ne kike annoba wani kace a a akwai mutane fa manya manya cikin sahabban manzon Allah tare da kai kar a je a halakar da su sai ai kasara da yawa an samu an samu dacewar ra'ayi قال ارتفعوا anni yace kuma ku tashi har yanzu ba ku gamsar da ni ba ثم قال ادع لي من كان هاهنا من مشيقة قريش من مهاجرة الفتح يكي أجي أبنتكو وان قريشا وإن سكي هجرا لوكسي كذا فدعوتهم سيأكا كراسو falam da yahtalif minhum alaihi rajulani fa qalu da suka zo suka ce nara an tarji abin nasi wala tuqdimahum ala hadha alwaba sai da suka zo suka yi tunani suka mu dai muna gani a koma kar a shigar da mutane cikin wannan halaka dama abinda ra'ayin Umar ya dace kenan fanada Umar fil nas sai Umar ya je kuwa a cikin mutane ayyuhan nas ya ku taron jama'a inni musabbihun ala zarin fa asbihu alayhi yace fa zan waye gari akan abar hawa ta komawa za a yi kowa ya ce duk yadda aka yi tilas a barwa mutum zaji ba yadda za a yi ba zai yi kai aikin ra'ayin wannan kai aiki da ra'ayin wannan a'a tilas kai ma kana da zabi tilas shugaba yana da zabi abin da ya danganci al'umma balle abin da ya danganci su kai a gidan ko abin da ya danganci yaya za ka yi ka tara al'umma mutum dubu ko za ka za ka za ka iya aiki da ra'ayin kowa ba zai taba yiwuwa ba tilas ra'ayin wani ka ɗauka ko ra'ayin kai ba wani ba ne idan mai ra'ayin wani zai shi naka kai tilas a samu shugabanci tilas a samu hakuri mun gane ko haka suke faɗa malam kake sai mana mu hakuri hakuri da ke ce kai ma ka dan dade dakin mana abu ya zama izini to mutum dan Allah kare hakuri shi abin da zai da kanki ne aka ce maka hakuri a ani fassarawa nake mun gane ko sai sai na Umar da aka dace akan za a koma sai Abu Ubaida yace kada abu ubaida ibnu jarrah sai na umar ya ga ra'ayi cewa komawa za a yi tilasta waɗanda suka ce a tafi ɗin su yi hakuri li anna hukmal hakim yarfa'u al-khilaf mun gane ko tilas sai an samu wannan shugabanci wanda zai ɗauki wannan shugabanci yaro ne karami mara gata ne wane ne shi menene shi da Allah ya bayar tilas a bayar hakan za a wahala wane ya ce kaza wane ya ce kaza ba zai yi aiki da duka ba abinda ya zaba bayar ce ga abinda za a yi tilas ka hakura amma ka ce ba shi da hakuri kai ma rashin hakuri yasa ka je kana yaya ta kana ba ta mai suna baya karban shawara baya jin kaza baya kai hakuri yasa ka je kana faɗin wannan dan Allah wanda kake so da gaskiya in yayi abu goyewa kake ko bayyanawa kake yi duk ba ka ji ana ai baya son gaskiya ne ai baya karban shawara ne ba shi da hakuri ne ai ba shi da kaza kaza ne a'a wata kai hakuri da sa ka je faɗar wannan hakuri yasa ka je faɗar wannan قال أبو أبيدة بن الجراح سي أبو أبيدة يتي أفرارا من قدر الله يتي يا خليفة كان أقول كان أقول قدر الله كان أقول قدر الله ني كسا كسا فذاك شكبا فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا أبيدة يتي إنما دا ولن كيف da na nuna masa da na da su na ke sayyidina Umar ya nuna masa yadda matsala take na'am in eh, nasirru min qadarillahi ila qadarillahi mm. muna gudun kaddara ta Allah zuwa kaddara ta Allah in ilimin ka bai gane ba bar na fito maka da shi karara ya abu ubra aba ubaida dan Allah yanzu kana da dabbobi kana kiwo ka je ka fada cikin wani kwari je da mana gabar nan akwai yabanya da ciyayi da komai can kuma fako ne ba komai ba abinci in kai kiwo a wurin da akwai ni'ima ba da kadarar Allah ba in ka je kai kiwo inda ba komai ba kadarar Allah ba ne idan me ka zaba makanka eh me yasa ka zaba maka sauran shi wani ciyawa eh in ka je can ba kadar Allah ba me yasa ka shi ne ce ma abu ara aita ka ba labari ya kai abu ubaida law kana laka iblun habat habat wadiyan lahu udwatani ihdahuma khatiba wal ukhra jadba yace ka da labari in kana da rakuma ka je ka sauka koi suna da gaba guda biyu ɗaya gaban akwai yabanya da ruwa da abinci da yanayi da lema can bangaren kuma jafa busasshen busasshen kasa ce ba ciyawa ba lema ba abinci in ka je nan kai kiwo da kaddaran wani, in ka je can kai kiwo kaddaran wani ne Allah to yaya ina za ka yaya baka ce duk kaddaran Allah bane ka je can ala ai alaysa in ra'aita al-khatiba ra'aita bi qadari wa in ra'aita al-jadba ra'aitaha bi qadari قال أنا تكن ونن فجاء عبد الرحمن بن عوف سيغا عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد المبشرين بالجنة أم الجنة كما نقصيا بعد نيرا دبهم تلتا magana na gaskiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ba haka bane ba haka ne waka yake sa'ad sa'id ibn auf falhat wa abu ubaydah wa zubair sadatul qurab ba haka ya fada ba sai ga abu ubaida sai ga eh, abdurrahman ibn auf az-zuhri wa kana mutaghayyiban fi ba'd hajatihi a lokacin da ake wannan duk baya cikin manya-manyan sahabbai da aminansu da so da dattawa da menene da menene duk baki daya wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza ga abinda khalifa ya zaba fira suka yi shuru mun gane ko sai ga Abdurrahman da Auf ya iso فقال سيتي اي ابن لو كيف ne? يفعلوا لي انا في كذا كذا كذا كذا يتي ان عندي في هذا علما ما في wannan abinda da ya auku ina da ilimi a ciki ashe abinda da aka jiyo daga manzon Allah shine ilimi hadisi shine ilimi sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba haka kace ba idza qalat azani fasaddiquha fa innal qawla ma qalat azani كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه هذا آمن في دينه وان يكركي دساهم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا بين ساهم من ذا الله صلى الله عليه وسلم مغامر من كسدا ما تنسى كسدا هذا من تنجل كرو gangara ko ka saka kenan ko yace ina da ilimi a cikin wannan abin da ya faru menene ilimin ka kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alayhi in kuka ji an ce annoba na wata kasa kada ku shiga وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه من ذن الله يأتي إن يأوكو أكسد فتن ستنتا كدك فتدن كنا قدم النوبة قال na Umar da ya ga ra'ayinsa ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce alhamdulillah alhamdulillah sun man sarafa sai jama'a kowa ya zo sai Madina ba za a shiga can ba mun ga Abdurrahman bin Auf ko da ya zo da ilimi ai masa musu shi da sallallahu ba ya wa kowa ke sai shi abin da yake so abin da hana Najeriya ta ce wannan yake sai shi wannan yake sai shi wannan yake sai ra'ayi ra'ayinsa wani ana tafiya sai a zo a dare a rabu biyu an samu kansu da sabo ana tafiya ana tafiya ana tafiya wannan yake sai shi wannan yake sai shi sai a zo a dare ana tafiya an samu yan kaza da yan kaza kenan ko ana tafiya ana tafiya sai a zo a kenan ba abin da zai tafi daidai tilas kai hakuri da ra'ayinka kuma tilas kai adalci mun gane ku baya karban shawara daban bai karbi shawara ba daban ka ba shawara ya karba ya aiki da shi ka ba shawara shawara wani shawara yace a a adalci dan Allah sai baya karban shawara ya zama kifa lazima lazima ku rinka adalci ku da Allah Allah yana kallon duk abin da yake gudana wallahi اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ما لا باك كربان شاورا ني ما لا باك da sosai ne ai ba sai baka kana kana da hushi ka da hakuri wallahi tallahi ba ku yi adalci ba ra'ayin kenan ra'ayin kenan a kaina kuma Najeriya kowa na da yanci magana wa aka taba ce biya haraji da yayi magana magana ba a biya mata haraji sai ka faɗi abin da ka ga dama ka je ka kwana lafiya ba haka bane amma ka san cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun hakim illa ladayhi raqibun hakim ku rinka adalci ko mutum ba shi da gata ko wane ne ku yi adalci tsakanin ku da Allah amma mutum ya faɗi abin da ya dama wai dan ka bata sunan wane yo mene ya wanda Allah bai bata sunan shi ba dan kai ka bata sunan shi ne kake kana bata kana bata lokacin ka ne haka yake hasada ga mai rabu sai ka ga al'amura suna a kan nan ba inda ba a zage ni ba ba ni da iyayena ba har san da aka haife ni an zage ni ba wanda ya zo gida ya min jari amma sai ka ji ai malam an ce kaza yau ku yi ta faɗa mai ya za a yi yanzu ni ba na shawara dan Allah ba na shawara da fitina kai fitina dan Allah ina na tashi na tafi na tashi na je jar ba haka bane ba shawara ta dawo da ni ba dan Allah ba kwa jin tsoron Allah mutane ba kwa jin tsoron Allah tsakanin da Allah eh? fitina yi fitina ba wanda nake ga abin da ya dame ni nake tafiya ta kama ni dan Allah bai da ba a lokacin da na ce ga abin da ya faru ko Allah ya isa ba za ka karya mutum ba ba za ka kona mutum ba kuma zan tafi aka ce ai za a bata sunan federal government na fita cikin gidan radio na ce na yi rantsuwa da Allah federal government chief government immigration SS ba da faɗa da kowa ba wanda yake ce ni dan Allah bai da ko ba idan eh, na zama dan gara ba za su yi adalci ba Allah zai kyale su Allah zai kyale su don kun ma'ana ku ne ya sha'ul lahi muktar ɗan Kano ɗan Najeriya ku ji tsoron Allah tsakaninku da Allah wannan hanya da kuke bi kuna so ku bata min suna in Allah da kaddara ba abin da zai yi wallahi ran da Allah ya kawo karatun nan wallahi ba duk duniyar nan sarba abin da zai tabbatar da shi kuma ran da Allah bai kawo karatun shi ba ku je ku bata min suna ba abin da zai hana karatun nan wallahi ne zai da Allah rubuce rubuce ne maganganu ne menene da menene dan Allah bai da tako ba lokacin da na tashi wa ko na ce ma mutane ga abin da ya dame ni na ce ga wanda ya take shi ga wanda ya kaza kaza kaza to me kuma da tako me kuma hakuri me kuma ake yanzu ne duk wanda ya zo daga kauye ko nuri ce mana ina so ka bani izini in zo ina tambayan ka abubuwa kuma ina ya ilimin ka wallahi sharadi biyu nake masa duk wanda ya zo ka tambaye sharadi na farko kada ka ƙara abu kan abin da na faɗa ka yarda da haka tsakaninka da Allah yace eh sai ce shar'i na biyu duk sa'an da kace na ce abu aka zage ni ko iyaye na ban ba ka izini ka sadi da kai faɗa ko kai aka zage kar kai faɗa wannan aiki lallai ne sai an sha wannan abubuwa wallahi tallahi shar'in da yake kenan to me kuma kuke son aiki sa'annan mutum ya zama mai hakuri mutum ya zama mai afwa mutum ya zama mai iyaya kuke so sai na yanka nama na ha ba ku ji tsoron Allah tsakanin ku da Allah duk wanda ya ce maka kaza ka zo ka tambaye ni wallahi zan fassara maka abin da yasa aka ce duk wanda ya ce maka bani da hakuri bani da kaza wallahi tallahi ya an a farrafa ni ne yadda a nakiya duk wanda duk dai irabi ka ce musu sallamtu ala sai sai ne ahmada ko ahmadi sai sai ne sallamtu ala ahmada ina mana ala ahmada sai da annahu mamnu'un min as-sarf wal mani'u lahu min as-sarf al-alamiyya wa wasl al-fi'li yasa in ba shar'ar Allah ba wanda yake sarrafa ne da ga dama wallahi ba wanda yake kowa ya tsaya ran in waye huta wallahi duk abin da ake faɗa a faɗa ne faɗa ne a yi la yake cewa mai hakuri hakuri da shi da kai ma ka je ka ga cin mana ka ce ka kafa shi amma ya wuce. huce akan idon ka za a faɗa wallahi amma duk da shi kuma wai baka isa baka قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ان عمر خرج الى الشام يتي سيدنا عمر ياتي تزوى شام فلما كان بالسرغه بلغه ان الوباء قد وقع بالشام سيدنا بارك وان النوبات او كأسفين شام فأخبره عبد الرحمن ابن عوف في عبد الرحمن بن عوف يشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه shine wancan hadisin da ya gabata ai mun ga sayyidina Umar khilafarsa in kana karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga karaye da manzo Allah ga karaye da sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali haka sahabban manzo Allah ga kan manzo Allah ga abin suke faɗa yanzu mun ga ga mun je fadan sayyidina Umar a Madina muka ga gashi ya tashi za shi birnin Sham dan ya ga al'umma me take ciki tare da cewa eh, mana abu ubaida amina hadhihi umma sun rahotannin da zai kawo gaskiya zai kawo amma sai na umar ce sai na gani kuma sai na ga mai ke damun al'umma sojojin mai ke damun al'umma mai ke damun ta saboda ne yana ganin in yayi kuskure Allah zai kama in yayi sakaci a cikin al'amarin al'umma Allah zai kama mun gane ko daga yanzu wanda ya ce ma ba na jin shawara ba na karban nasiha ina da girman kai ba ni da hakuri dan Allah ka zo ka tambaye ni billahi nabi la ilaha illa wa zan fassara maka menene ya kawo ba a yi adalci ne kuma kowa na da ra'ayinsa ko yanzu abin mamaki kowa na da ra'ayi a kanta, kai baka da ra'ayi a kanta, kai kanka baka da zabi kowa na da zabi zai ce maka kaza dan Allah da a ce kowa zai yi aiki da ra'ayinsa wannan yanzu gida ya faɗa min wannan a hanya wannan dan Allah in za a yi aiki da ra'ayin kuwa tafiya za ta tafi da sai kai hakuri in da bai kisa ba sai Allah ya sa albarka an karatu shekara hudu aka shiga na biyar ba a dakuce hancin kowa ba ba a cikin mutuncin kowa ba ba a zubar da jini kowa ba inda wani ɗan gata ya zama abin alfahari mun gane ko eh. yadda muka fara wannan karatun lafiya Allah ya kawo ranar da za mu rufe wannan karatu a masallacin UK din nan lafiya kuma muna daɗa roƙon Allah Allah ina roƙon ka dan girman zaki ka fitar da ni bayoyin da za a cikin lokaci ƙwararren lokaci amin hakki na ne suke amin magana wallahi baya nuna cewa an bar bayan da bayan an bar kai na aiki a'a karatu abin da yake muhimmanci shi karatu shine mai karantarwa da mai karatu da abin da ake karatawa mm. rukunnan karatu ilimi sune mai karantarwa da masu karatun da mai ake karantawa inda za a yi karatu yana da muhimmanci amma bai kai waɗannan ba koron fa muka yi balle ma gashi an samu da Allah ya rufe asiri an samu fili da za a gina darul hadith Allah ya rufe asiri an samu filin da za a gina darul hadith kowa ya yi mace shigata kowa ya yi mace shigata mu ma za mu yi mace ku mugata kuma kowa shehun kowa za mu yi mukalubalce shi eh. wanda ya kalubalce mu ya kada shi ba abin da zai hana karatu da kyau ba abin da zai hana karatu a hankali ana tafiya wallahi tallahi sai ka zo kaga fitina da tashin hankali a sama ya zama gida da shi wallahi yanzu duk wanda ya tsaye sai dan Allah ya jafa dan Allah ba za ku mai dariya ba eh dan Allah zaku abin da zaman lafiya bai bayar ne zai bayar da ikon Allah ana karatun hadisin manzo Allah sai ka zo kaga an zauna kasuwar sabon gari shekara 20 ba wanda ya tashi hankali in ya mure ya zauna lafiya mutum ya zauna lafiya waye ke shiri riba ce in ya mure bai damu da addinin shi ba musulman bai damu da addinin su ba sai dan suna zaune shekara uku hudu sun tara dukiya sai ne ɗaya zai je musu ku je ku yi tashi hankali ku yi kone kone wallahi sallahi ke tsanne ke fada in kuwa ke ce riba musulmi da yake za ke fada don musulunci ya kona ya kona shagon inyamurai yana cike da zakka don Allah addini ya dame inyamurai har wasu ba addini inyamurai da ke da shikanti yana da miliyan shida a ciki don Allah ya ce ai kone kone musulmi na da shagon duk wallahi sallahi ke tsanne abinda ake faman a cire shi tsakanin ku duk shedan ne suna zaune ana zaune lafiya sai shedan ya ce mu kuje ku yi tashin hankali ku yi kone kone duk ku kona dukiyar ku sannan bayan kwana uku hudu mako daya an shirya kuma kowa zai na ta fama waye kiri riba nan Allah ne yake cikin tashin hankali yanzu Najeriya suna bukatar tashin hankali da kuma dan da zaman lafiya ba abin da zai kawo tattalin arziki ya tafi daidai Najeriya na dauka ne duk wata kasa duk ba ku taba sanin wata kasa ba ke Najeriya duk wata kasa duniya nan da ka sani wallahi ba inda yake Najeriya karfin arziki Allah kuma duk wanda ya san wata kasa ya san Najeriya na Allah ne kirkire ta amma wallahi mutane suke ta ba ta da makiya kamar ƴaƴanta wallahi Allah ne kirkire ta barnan da ake ma Najeriya wallahi ko kasa Amurka ake yi za ta kani ko kasa Arabiya aka yi za ta kani wallahi Ke wata nawa aka zo wai ana taƙi masu bankuna gari manajan banki ya ke bi nawa duk yayi mutum ɗaya kenan ɗaya bisa dubu kenan dan Allah wata kasa za a yi masa haka duniya na ta zauna lafiya wallahi ba Allah ne ke Allah ne ke kare mutane kawai Allah ne ke kare mutane kawai wallahi tallahi saboda bayan Allah na gari da suke ci ban san barna ba ya ce kina da amfani da kina da'iman ana da lalata al'amura ana da lalata al'amura yanzu ka ka duba ka gani a ce za a yi fitina ana zage zage ana kone kone yanzu duk ƴaƴan kowa an da su tafiya za ta yi daga gida a ce ana tashin hankali ana tafi ka daga karfe 1 zuwa al'asar duk ƴaƴan kowa kowa ba ta hatta ta kada ba kowa ƴaƴan su na hanya ƴaƴan su na hanya daga makaranta za su dawo waye hankali waye ke riba musulmin riban da suke ci kafiran riban da suke ci bahaushe riban da yake ci riban da ci ba wanda yake ci ba wanda ke ci riba wallahi ke ci abin da zaman lafiya a kawo ne eh, fitina shekara na ana fitina in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bi babba yadda za a yi wallahi tallahi a samu lafiya a cikin rayuwa eh wa in tuti'uhu wa ma ala rasuli قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نعيم المجمل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينه المسيح ولا الطاعون من قال صلى الله عليه وسلم يقول المسيح الدجال ده النباب ذات المدينه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصه بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه معنا حفصة بنت سيرين الماجر أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات قلت من الطاعون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون sai ce manzon Allah ce annoba na asfa'un shahadatu li kulli muslimin mm. sai da shahada ce ga dukkan musulmi wanda yake kan kirba kan sunna annoba ta rusa same shi ya samu shahada insha Allah قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبتون شهيد والمطعون شهيد من الله صلى الله عليه وسلم يتي وأن الشيوان تيكي يمرتي يموت in yana kan kirba a kan sunna zai samu ladan shahada wal mas'unu wanda annoba sa'un ya je kashe shi yana kan daidai ya samu ladan shahada babu ajiyar sabiri fi sa'uni yace babin da ke bayanin ladan da mutum zai samu in yayi hakuri a cikin annoba Allah ya kiyaye amin قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون إذا تتنبينا أنا عائشة تتنبي من الله صلى الله عليه وسلم دنغني النوبة فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم سي النبي الله صلى الله عليه وسلم يبات لاباري أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء أي جاء أنه عذابا شيء الله كي أيكا وندي قداما فجعله الله رحمة للمؤمنين البركة ونن النبي صلى الله عليه وسلم ونن الأمة في تسام البركة من الله صلى الله عليه وسلم سي الله يسا رحمة شيء ونن الأمة فليس من عبد يقع الطاعون sai manzo Allah ce duk wani bawan da annoba ya faru a kasan su fayam kutu fi baladihi sabira fayam kutu sirrin nazarin kenan ko fi baladihi jarun wa mazrur sabira ina ma na sabira ha eh halata kauni sabira alaka tace yana mai hakuri ya alamu hmm. yana sane أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى ذلك يسنكي وفاء إلا ذي سامي عند الله يقدر إلا كان له مثل أجر شهيد سي الله يباكي قتم قتل لادا يسيرا يشهادا تابعه النظر عن داود da saura ne minti uku باب الرقى بالقرآن والمؤوذات بعد انك بيان ين تاويدا دا القرآن دا كلاؤذي sune falaki da nasi ko dama aka ce falaki da nasi maganin yan tsurku ko duk sa'an da ka gama sallah sai ka yi ayatul kursi kul huwallahu uku malaki uku nas uku in duk sallar da kai azhar azhar al-asr magarba isha in zaka kwanta kai in zaka yi kaza kan kai wallahi ma wannan rayuwa da kake ciki tana cikin ciki baka san inda wanda duk baka taba tsammanin zai abu wallahi sai yayi قال حدثني إبراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عما عمر عن الزهري عن قوة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقص أو أو ينفث على نفسه بالمرض الذي مات فيه بالمؤوذات na na aisha ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na cikin rashin lafiya sai ya ta yayi kula yayi ya tofa a hannunsa ya shafa a jikinsa ma fa kula tace yayin da zazzabi ya tsanani manzo Allah baya iya yi kuntu amsiku bi anhu bihinna wa amsahu bi yadihi bi yadi nafsihi li barakatiha tace sai ita ta karanta ta tofa a hannun manzo Allah ta shafa jikin manzo Allah saboda ta san hannun manzo Allah ta hannunta albarka mm. na na Aisha take addu'a ta manzo Allah ta waida dan Allah ba su isa ba fa sa'altu zuhuriya kaifa yantisu sai nace ma zuhuriya ya yake tofi tofi qala kayfa kana yantisu ala yadihi thumma yamsahu bihima wajhahu sai sai sai to ba hannu hannaye ya shafa a hukacin sa Allah madaukakin sarki muna roƙon ka dan girman zakai ka duk annoban da ke kafan nan Allah ka kire ka kire ka Allah ka kire annoba da bala'i da baki daya wani mara lafiya mako wancan ya zo ya dace da addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka rokan masa Allah wani bawan Allah ya dauke shi je aka jinyace shi yanzu aka ce muna ya samu lafiya ya fito da karfin sa kuma yana magana halin sa ta dawo yadda take Allah mura hukunka duk marasa lafiya a cikin mu Allah ka yaye mu wanda aka kai su asibiti za a yi musu aiki Allah ya ba da sa'ayin aiki Allah ya ba su lafiya duk wanda suka shiga hali na fatara da talauci da ba su suka Allah ka yaye mu Allah ka ba mu damuna ne Allah ka kare muna sharri da bala'i duk fitina Allah ka kiyaye Allah ma ajina biman hadai wa tawallana biman tawallai wa barik lana bima a'tai wa anna sharra fa innaka wa la innahu la man wa la man tabarak rabbana wa ta'ala اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين